من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا كذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير باد ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله القذف لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله لأزم قتتي رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بها بيقوت بيقو بيشاتور دي بيقوبي إن الله يأتي بابي بانيكي كريم كراتين سوى من بقوي سورة النحل ونمو iki kilimi karatu aya shi tun biyu bai bana ta tabaraka wa ta'ala la misali ayyam makkana kinna su kudu da albarke da bakubu aminci dana an kalita ci dana arziki dana ya bago amma ya bukafirci na bejina ne magaji ba ta lakiya abu su kuci da azaba tale-tale na ya wuce ruba da wanda gagan a sa kafirci wani dani masu ko baya ya zage ji kafirci wani lu wani gogani da albarka ya nema na tsoci je wani a aya da ya gada ba boyin nan ne cace kaci tubo na wani aya shi tuce tubo ga mutane <clears throat> na mawuta da alaka bai aya na yi hikini bai karatu tiwalo allahu tabaraka wa ta'ala ya ga nan muhammad walakadi ja'ahum rasulun min hun walakadi ja'ahum rasulun min hun fakaddamu fa'akadahu al'adabu wa hun zalimun walakadi ja'ahum rasulun min hun lalle cuce su ko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu da biya maka cihi ne Kuma ya wuni kuma jiga minuhum ta ci maka ci fitte yau? amma ta ci fa kazzabu wula ga gamanin yanzu agogon gaskiya ya ce fa khadhum mu azabu su kuci lagwasa da azabi imana su <clears throat> kula azaba tuwa mun shiga ya azaba yin madan bi da sun wa mun zalimun alina mina ku? da kafirci na je da shirka na je ne nan da lawo lawuke lalle da bayan cuci su kusa lalisalam kan dondo ne wai da umma na sai masiba bi azabin daga yijo ban dunduya azaba da su kwace tattali a zarje da annabi fuki amen ga malama kaci ku bai dana bai cina da annabi sallallahu alaihi wasallam bana kyugo فكلوا من فكلوا مما رزقكم طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فكلوا ذات إيجي يا مؤمنين مما رزقكم الله daga bakwai su kula ya arziki nan halalan arzikin halalliya gina gajiya haramun tayyiba na make mana ga gina je gunan washkuru ne matalla ya magagya zike coci kan da ya daja su kwai ne manoji a yana ike ruga gera ya ɗauku da nan da ciyo da ya wayirin na na gina gi a maliya so ya je koyo in kuntum iya wuta budu a da ke gafe ga su kura ya je ba da wani so da min ya kwashe ibada ya su dajo ya su ko manja jagan ibada wuke kokuba ade asaburu amadi ashukuru gafiya addini bene nga yi zuciya kuriyo gafiya addini na ke ci gumina nga yi zutajin addini musulunci wazo da wani jiya kuri bimilatu murni sokwai daji etini mugu bẹ̀yìn wọn yóò dọ́gba àgbàgbà ọgọ́ òjì mi ni mo tún tókọ àgọ́ olúwa náà á lọ́dẹ ní mi ní kúbà so matuka yi ga ga su kusa ya je ba da yau idaji ya su mana juju ya yi ji yayi nan إنما حرم عليكم الدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير باد ولا عاد فإن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى قال إنما حرم عليكم الميتة ɗan da su kula jara mu yayi kawai nan wani su kuda mi garba da to ya hasuri da yi ga wuga ne na jin zada na ba inda cike da yara mu inna ma harrama alaikum almaitata e ci cinga yana wala jara mu yayi nan wadama biyege wa lahmal qinziri bena kai kuce wa ma wihilla li ghairi llahi bi be sunna zan be na ti so a ne eti zuzun bona to mu to to aramu yo fa a turra amma ga da lu durura don be cha ya sai na da shi na ghaira bagin mu ga mu shi shi gija a wala adin mu ji ga do kasu kuma kuma bitwa fa inna rabbaka fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah ya cinu ina gafuru ya ci gafaru rahimu ya ci yago iga lodo rura wupe da ya ci mawa gosi ne yi e bayan ba ne ga ba ci da enu ne mu yi ga jina ma e gobe rura ne ga da ba ko Man manji ga ayan nan so kwaye tula da ya guni ga yara mu ma harama alaikumul maitata ta mafari da wani wadama ba ci da wani walahmal khinzir ta ci da wani ma wahilla ghairu lahi bi e bunin nan ga su kogo yara mu mine dabba shi bo man shiga waga ci wani bayan suratul ma'ide ba na su kullu ya buwa mu yara mu nan amma ba ba su kwa abin lube na bunin gunuto a ga kina su kunci tuye ba tugune ya bu a ganga gunin na gayi musulo wa gutsuwa yi na ke da ba tso da tuya na wa lakon alin su kwaya labarin ga wacce damar suratul ma'ida hurrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب so <clears throat> so ko don ara mu la da wayayi igagiye cici mu igagiye gyamu igagina na kutu mu igagi dabba na labirin tube sunne zan da ci so eh ba su zo bana mu a wani gawal mulhalika dabba na yi gwaba ikpakpage wani wuka su sun da ya ci a ciwu ne wani mankuza a ci ga dabba na zuron gwaba ko kuma na yi tuwa zuron kuwa da lince a ciwu girayi na wadda ya rutu a ci ko wani mutaraddiya a ci gane ciya daga fito ya dakata fito ya ci cin jiki ci don zuba ke wuce a ci na ita ba ci na wani wani natiha na shi gudugudu shi har eti buru na gobe da shi na awon shi giraye na ya tun tumutumtum ma wa ma akala saburu illa ma da kaitu a ciga dabba na wato dabba ya cika ga wani ko kuma ya dashi ya ci ba <clears throat> uci da wani dabba majibe sun ne yin wa inda ya tsagun gudun wa mutu sa da wani wani wa wani. kabula wato bi ma'anu daga mai don cayayin gya ne yi da kafa ga tudu bai lawon zo ile gya sai da noma mula la mai danwa illa ma da kaitu ya mawa so ya ci cuje zuna wa ma zubi ha'alan nusubi a ciga dabba na zuya kutina wani guwa da wani to ɗan mai zai gaganci a ciga gunin na gayi musulo na almaita والدم ولحم القنزير وما وهل لغير الله به agagutsu naga da dabunin nawa da wiki a da gutuwa ne gutsu wuce tabi'atun da ma wuhin da ghairul laibi ya tabi'atun bil maita gutsu wuce wa mitu na tsu yadda zuwa kí gúúsù ń jọ alìmọ̀lùkánìkà na yi bàbá ìpapayé òtútù náà hukunci mai ta tudo wal mawkuda ne zuwan gaba òtútù náà hukunci mai ta tudo wal mutaraddiya ne daga fito utibe tu ya bakin tutu nan hukunci mai ta tudo wal natiha a ciga to ne na jugugogo da ji a cewa yi gira yana hukunci mai ta cici ba gon ga ma kala sabo dabba ga dabban mu ciwo dabban mu waya idana ka dai diude zuwa hukunci mai tattubirin ita fata kai giza to na yi guwa ci hukunci na igala guni na ci da abe hukunci na lamitu mai tattu ba hukunci wani na yi guwa ci hukunci na wani ci hukunci wa ma wa ila irin la'ibi nga mai wa ma zubiha ala nusudu dabba na zu ya fitina wani tukunci wa ma wuhilla da gairin layi biyu tun daga fa zu zuna ki ritu na, dabba na zuna ga to zu ya kutina nan ne na jina da wani daga cakon zu zuna abice su dana, na a tusun ne za guda jara mu ebo na zuwa zube ni ya kutumi amma ma wuyi lalgairi layi biyi nga ina tusun ne za mu ci ya tusun zuwa aga gaga miya na lana sokwaye zuyo amma lokacin alu izu idan na sun ne za mu ci sokwaye yau agaga bismillah ya sunna da aka ci su kwa cire kango wuro ma wi inda da ghairi layi biyu so yana dai manje lawi na e guni na cire ba guda na gai usulu e eh, bayo buwa na su kula ga haramu ni dabba mu bi ga gina ma kula ajidu fi ma a ilayya muharraman ala mai ta'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman a wudan lahma khinzirin ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفتروا يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah tabaraka wa ta'ala ce lawi gagan hukunci a gagayen na alalliyoyi ji, ko a ramuyoyi ga gima hukunci wuce yawon su kuyo ya ce wala ta kulu zai zan domin ne buga kemika da ma ta na alisina tukumul kabib ebaye bayyana gintare ya ce je ya ci tace ci gama na wani gaza halamu gayyana na dai halalun alalliyo ma wa za haramu ina e na mai haramu ma zai da ka faɗi gayyana yi alalli ko yana ya haramu sai su ko sai annab muhammad wani <clears throat> a ci goyo baya zibani ya ne ji su kula da haramu ta ci dabba ji wani ngai ne ga ga annabi da ci labiyu ajin da ajan anabi ba bayani labi ugan dabban dondo ne gbegbe na haramu ya ga giwu dabba ne ebe fudu ne shi ya ebe shi na a ga giwu amma ko ya ce ya ga su kwa ga kurano ga ga gin na ma anabi ma bayani ji ga ga gima wayo do shi shiga a ga gi ka zama alayhi yo ko haramu yo warkan wa <clears throat> litaftaru ala lahi alkarim ke misali bayani. mun yi mai sako goyi sako jo gafara a ɗaya baya mu yabo ganda ci ga wajen gaga na ka gaza yi yau je yi bara yau na ka zayi katan gadi ba na ga ga gina ma a shi data la takunu lima tasbu al-tulul al-sinatukum al A hadha halal wa hadha haram amma ba hukunci ne na ji ya gina bayan ji ya gyane gawa mu bi sokwe so kwa lamarin na da kan giyaye na ya ji wala no energy ya ramu na ai maduda ina ga ki fata amma ga ai ga ramu ya na alalli yo eh so ibo ga man ce gaga na kata zai kin babu bai ce ki barayo muna Allah bara da mini lissafi na ziyara mu na kwa e zaga ci ga wai gya to shikenan tutu bayan amuji bano yara mu na ba inna allazina litaftaru ala allahi alkadhib e ga jaci ga yanda ya lalle na yara mu ya maje hujja ba misali da na ga gabara alalli wani gule ya hujja ki mai hujja mu su ko ga inna ma harrama alaikum almayta inna ma wa da ta hasru labe ne uba da wani ga nula da mini lissafi ba na bi mala lissafi da biyan na lalle wani da na da hujja amma ka kawai wa shi shi yi yana na aramu ya ko yana na lalli yo wani da wuta daga basu kuma <clears throat> na naga coci nan gaba na ci na yaji na litaftaru ala allahi kadiba man jiga lamu na da bana ila aki ba. inda lamu talibi na wadai da ina ya <clears throat> eh a tubi ma'ana yage jeje yage ne a lalle ne ya ramu al'akibu ina wa ba gwalonu wa matuja nga mai gan ya febe zu ga mana tasoko irgin mutoci ya yi ya ba annabi annabi <clears throat> musa ko faltakatahu ahli fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana wa gila mun da ba wani ila a ada annabi musa da jalla bana cutar yo da mini kwatiyo na ahli fir'aun liyakuna lahu ebo uluji ya aduwan wa hazana uluji maki ya da ya bayo ya manu yi eti akibo bi ma'ana lila n'a lu a ci dimula da mini daga fati e, noti wani ena wabe matiya wabe sofiya ne aduwan wa hazana wa gala mutalila adeniya daga fana lu da wani gan uluji maki yaya wani bane to a ci buyi to abubu lamul akiba yau wage zu wage ga ga hukunci ya kaza ya lalle hukunci ya kaza ya ramu mu da su mutu daga qur'ani daga sunna ba ina wa da jiwo ba da ga ga ga wa ga ya ga mene su ta suku inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun lalle za ga da jime su ga mene ta suku na a jarba na ne wuba itabu e na dai zu da e zu daga ga na ga suku ga ko daga ga ga ne diga musiba da dabanin dai suratul arafu su kulla mu na dozuci bai yayi kul ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam da bihi sultana wa an takunu ala allahi ma la ta'lamu wale ga su kullu da shi na a ƙarshe mai gaya ga gan da mini yadda da jo an tushin billahi ma lam yunzil bihi sultana ya la ya faso ko ba ci yana soko ko da bi cuwa na wa an takulu ala layi ma la ta'lamu yo me gobe lo ba so ko ne yadda bi kewa na ga ne ya lalle ne ya haram a gan ne uba don ga ga su ko Allah ga ya alqawlu ala allahi bayna mu pamba ga ga al-ishraku billahi ebu da ko kibibina da bona yaji da jayo ezulayo faso ko ba ci ya juyo ya yi dago galo ba su koga su koga alali ma su koga gama na su koga ke ban wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu A ji dan ruko su kai ne wuce ga da yuncu iga daga ga ga ya lalle ko i daga ga ga ya ramu ma sai ne o da wuja o yi ga su ko gaggo ko annabi sallallahu alaihi wasallam kan gado da kafa gwai sau da su gugu yara mu ko su gugu yalan min surati yunus wa allah tabaraka wa ta'ala gado da jinnan kul ara'aytum ma anzala allah lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala kul allah wa adina lakum ba su kuga ya izini bai lai na bayanai yin suna lalle na bayanai yin suna ramu Eh? am alallahi taftaruna kai su kota ya zuga manata so e eh, de juyo gamala ibn qayyim ukalita ko cikon riga da ilam ilamul muwakkiyin arrabbil alamin eh wuku kai bu mun zo mun shi ba baki bo lafaziya halal haram lafaziya wannan ko tasarina lokacin don da mu wani almajiri na waga ce kini ce ba hukunci ga an su ko ga wani kini giba ya ci su kusa da salam mu wagi ce ya a tubi ma'ana annabi wai wai jini ya bayo eh annabi wai gi kini gibba ko daga na annabi da boyi na na e ga na ku bi ba na zara da salam mu ju ya je nan wadda boyi na na ga ku bi ba wa yo to man ki wadi a ga ki ye gibayan lamarin ne ba su ko kí èyí bá lọ́mọdún fẹ́ bá alẹ́sìlá alẹ́sẹ́lẹ̀ ń bó so yẹn ne ìwádìí orin náà oye ojú kò kiri náà oye tó bá gẹ́sìkì yẹn náà ká alẹ́sìlá alẹ́sẹ́lẹ̀ mú ká dára yẹn wọn aha a gaza ya gwada ciriki aka gan ga lamarin yau ka da wuja karara daga ƙur'ana da sunnaya <clears throat> e gaga alallu yau ko haramu ya ke misali na ba suleiman ibn miran al-amash fi la bayani be temayin shi ibrahim <clears throat> gama sami'tu ibrahim ya yaqul halalun wala haram walakin kana kun kanu ya yakrahun wa kanu ya yastahibbu eh manji awai kaza manji eh wai kaza wuci gaba na wari gan haramu yo alayyu yo o mu da wuza karara ibn wahab la bayani bai da gwai ma maliki ga lam yakun min futi futiyan nasi an yakunu hadha halalun wa wala haram walakin ya yakunu iyyakum kada wa kaza wa kan ya ga yadda na yin wannan ga yin nafa ipe abi amma ga haramu yo ko da wuza karara mu ko kuma ga walam akun asnawa hada mi fa mi je da shinna wa mu da wani gaga an kalli wacce ta duniya amma ga ba ku shiga haramu yau da wuja mu so lamarin wani haramu kalli tuna ibnu kathir wala ga shawan da cibe ba karkashin ayan nan uga wa yadkhulu fi mana hadhihi al-aya kullu man ibtada bid'atan wa lu da mini yi ayan nan zindan da gabi da sayo na ene sokoto a yija annabi mako aw halala shay'an mimma harama Allah ko kuma yanda ci da na su sokora ja haramu zana ci be zunga lalliyo aw harrama shay'an mimma haba Allah ko kuma yana sokola ja halalli na zanen buju ga haramu yo bi mujarrad ya irayi wa tashahihi e kawai ina wune na da wani na mai yawon shawa na da wani to wuce wato mu da mini ga mana su ta su ko da mini ga mana su ta su ko ah da ma ji ji hankali sarai e giba na abe zai gaga bayan su ko e ji bayani e giba wa ku e giba ya amana iga ne maulidi a maulidi ga yi nan ne ji maulidi matsaluyo na maji kan fi dan burko e ga tosayi za doku doku na je da mai dona ndo ci wata kila kali fi gutsu wula agba ki ugbo kali fi gutsu wula agba za mutu to kali wula agba muke na manje gana manje da bai daga a no manje da bai daga rawo ki wuta na zando wallahi bi no ki mai bore don zanga ci mu da zada matsayi na mu daga maulidi alayyu yo kawai ya maulidi wajibi wo wani mai wa na wayo wa annabi muhammadu wa na bi wayo tare ga na gasari mutane na ya su ga yayi lafiya ci da jinana goro na alawu da jinaji wajibi kai goya da jazi gama da goya yi jin kashi da ko dole ya lagoro mu da shi ɗanya da bayi wajibi mun jiga alalli kawai ya ma ce to alalli da matsayi na ci zogi alalli wanda waga gaga alalli ɗan ya wajibi wo ɗan ya alalli mustahabi mina mu ba amma na waga gaga na alalli yo zanno wa majiwa kai ya wajibi wani majiwa na makiya na biyu wani wani wajibi to sai mun da ya kowai wajibi a nasara da sanar wato ja in ga ga ogun ja in yushi ba na ya mutu na ja sabu shi na jikin batana to ba ga to yin zagaji ba na ya mutu batana a ja kashe waye ba ni gumu da ku sai na baka ba ni gumu da ku sai na horo ko sai na usman ko sai na ali bata da ni a? Kashi kashe ba ni ku imam malik ko imam shafi ko imam ahmad ko imam abu hanifa Kashi waye ba ni sallallahu alaihi wasallam ko asarfu sani wato bata ta ci sahabin yo ta biyi na ta atubawa ji wai ba ni dukwan kashi wata zane dekike ga bata na ilu na ba wata dekike min yi zane ji kayan eti masala nono ga yi mawaci ko abakar zahiri rahimahullah mun na kamina hajjil muslim na nka littafi ita <clears throat> yi maulinyo wa yi ga fi makila fil maulidi min al-guru wal jihaf min yi littafin yau nuna bayani bai don gurko gaga da wagaga ya kaza ji gudun eti ugo da usulubu na wuce yi ga alhaifiyatul arba giga. in yana gayi ji dano zigo a mu gayi ji jino lokaci mu gayi ji wani ebegbin na ji wa duwar don da mini moli da wade ja zigo yi e ji wasu kwada ga alibu wani gan kemo gayi ji jina yi da bayani mu. mana wacce ya wuce cuci bayani ya gina ya gina in ga mala atta to littafin fiki wani da batin ajin la mi kuna ajin la mi kuna eh in ga mala to asana ga juna mun jikin na zanne jina zanne ja mun jikin na ne jina zanne ja waga shi ne ya waga da shi woro kin ne ji mutu na kirbi kin ne ji jo yana a sallaye ji ci bani na wanda ya kawo gadaza daga kin babu da maka irin ne jima wọ́n náà jíjì wo lokaci a ga jiwo daga aji bayani ga yi jiwa na to lokacin a ga ga jiwo na dabuwa in ga mana to a tsoni si ga yi jiwo na a ga daga ya tsawa rabi lawal a fiye belo na ma je tsawa ku ba ku ta guni ku ta ja jiwa ju da ramadan a da lokacin ina tuza gun jina mu da lokaci yau a togoji sallah ba ni wala anisla da sulma bayani ji lokacin da sallah ni wadan kuma na tuwale to shi tuko ah, man ya fawa kiwu dawani in karaddi ya mangaci na kalita fi ci ga maulidi gina man ya fawa kiwu dawani cin jiraddi ga maulidi gya ba bẹ́ẹ̀ ni sọ́kọ́ bẹ̀bẹ̀ da biyu bíbí a daji ne. imamu suyuti nke a mai fawaki udawa wani a raddi game da digen wani gawai su game da digen na wadai wujja man wace koyon min azir muslim a shabba da ne wuci karar jin ubanci a laifafu ga goto imamu suyuti ga raddi yau to mini zane ji kan tafi nci yawo eti maulido na morobu ba wato wa da gigija ga ismail ansari enu jina ujala ne ga maulido ge pata na hukku da jiji ujala ne ji buja pata na wuja ji ku da litafi ne ji mulu pata na wani ka daga litafi ka zo ka zartu mawalidi zuma ya daga ka ka zartu zuma hujja no ya na yezugu jano cikyawu jaji kube ciyayi yawu jano zai sabanci ismail ansari mini littafi ne wai gaga faslul kita fi ma kila fi maulid a ah, ina laye wagai lami pagana ma waje dole waga masoyi soko bi maki wato ga aje maki soko man adali waliyan faqad azantu bil harb wallahi wallahi wallahi esa shi dangur ko shi na e ji maulida amma lu balu e bo ci chamu da nabi muhammadu wa kabala na jira ga maki wato da su koyo wa musu yi su kulli makki ma kai mata su kulli wa kana musa fi wato ba ji e ko ci na amma zane zigun yaya suna haifa a wannan agwajo a shaya na da ala tukaddimu bai na yi layi wa rasuli in da soko gane na na duk gane wujin wuta a dubu ya gan wuya ga wujin wuta a dubu ya gan wuya ja ya ci ya giba na soko gan wujina wa kabezo soko gangan wuji wa kabezo a nabi gangan wuji wa maga ke bebe wa jibe wa ke cire ke a nabi gajin waji na ke a nabi wato maji wujina uchuje wochigaza neje makiso kwayo wokabaga bo wokyalimo musumije laje kwa ejiga e, badanya ali maki ezadona agadaza kuye kunga assalamu alaikum ajunga kija ga ibona wanzu bone dano we wa na da ye marshi mai gadda maki mai gadda da wannan tsakana bo zaguba ne jigo yayi maso yi doji na waye ji sallame ji sallawe fazu me fazu Qur'ani ga ni tafi yau ya mi ga wannan kibla ni ga ya zai won go ila ila ni ni ni ji amma sai na mun za yi tila to na ga ba na wai jimo da nan makiya na bi wayo to ya ga gaci ya uba da wani ga sai na bakar makiya na biyu sai na umar makiya na ta su kuna متاع قليل ولهم عذاب أليم متاع قليل يوم ya yi janna عذاب أليم عذاب ma'azabun alim azaba na matana a ga ayan na cewa ga yi jannu ya yi gabbi na yi gabbi ci wani na tsoci baya ba tsoci mici ga innan labina yaftaru na alallahi ne kadi ba layi fiyaru lalle zaga ne je zuga mana ta sokona a jaraba dan da ci ta ga ah, a jaraba yi mana da ni je zuga mana ta sokona yi eh, zabo na eh, e gege ci mana gi e fiya mana gi e lastura mana gi na daka adin tuci mana gi je da za ko maga a jaraba ro mafi babu su ku ci ga mata'un qalil

gato bani na ga mobin jigiya na wani ya waga da ba ke lagos na waga da ke bayan shi kaza shi na pesa shi da boto yanzu to nan ku ya da fin su ba ke tin wani na jira a e ganga da wani e ganga da wani wa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah to jugana ba an yi jina da ce na su ko ga jina da ce na mu mu ga jina mu mujiyar na zashe ganin gawa ji tunanin so e ganin da kafiri da gwanin gwayi ya wuce ca da filan kalin tudu muhimmanci don gwargwano da na dudiya nauyi yoya aliftira alalla eh dudiya nauyi yoya aliftira alalla zanjo mai su gaba na taso kwanan kuma ne wa mai jabo cunga ya na fiye wa wa shi zabo ga ga e za ga ski wo ga mana wuce wo mai jo ma e mutu ga ginye ji wo mutu ma nan do ba su ku ba nan e bana law kanat dunya ta'dilu inda Allah janaha bawdatin ma sakallahu minha alkafira shurbata ma da yayi janna muga da darja ya fagwa e fayan e, e, magiye ba su ku bi ma na yi ba nan aziki na duk da aziki dan gurko na fibo ta ne mun ga da darja bayan magiye ba su ko ga darja ija tun darja fayan magi su ko Allah ni waye ko ginya ya kafiri gufya amma ije shi ko ba su ko ba mu da darja e- e- e- fayan en magiya ga mala su ko ya kafiri so mu ci dinja winja kiwo وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا يولا جارا ويا zane shiga a yi yahudi shi nan ke kpabe ya wuce shi yau a ya tuba ji a ya ji bauta na hukoki kifi a nan a rula jara mu ya haram na alayin ilau jaki la jara mu ya kaso ma na sassuna alaika min qablu ene fitu ya wuce zona annab muhammad ba kisa ko fitu ya nan shi zo shi kuma la jara mu ya wuce zona a ga bayani ga na sai ga da suratul an'am bana Allah tabaraka wa ta'ala ga yi ga gam wa 'ala alladhina hadu harramna kulli dhi dhufrin wa min al-baqari wal ghanami harramna 'alayhim shuhumahuma إلا ما حملت ظهورهما أو zalika أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Allah tabaraka wa ta'ala wa wala jara mu ya yi wuce shi kulla zai zufuri dabba na gute fudu da batan wala jara mu ya Wani nan al bakari to banan ko to ma wal ganami be banan gizi ma haramna alaihim shuhumahuma emiye dabba guba ba ne kiwla jara mu ya yi wuce shi gaga gima illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai mi na gabe ba zumayanan ko koyan nan ge wani bai ci na fi zana emin ci ya yi daji gan a fagi abul hawaya ko kuma emin na ga da baya ba zu gyabo ne ya yi daji gan rufe kogi amma emin ci yau ci na duta ci dabba ko ya yi dabba na ge wani su kudu lajin haramu ya au maktalata da almi ko kuma emin na ga labatu kuma so ko ga waya daga pamcha agi amma yi durdo to a ga su zana ba so ko dai jaci ya yi zalika ji zai nawo bi baghi i jaci je te ga ko ya yi ko zani cire wudi di fe jina wuce ga mata tuba har da yin nan su ko waya na da sali ku su ko mun ci gaskiya yi yahudi ja wa wala har da yin nan masiba na ta tuba na ta tuba har da yin nan je zai nawo bi bagi nga mara ise da ga ga iga iga ke ko mai rabi ci pe ki bi waga cule gwa ko fitina da zai go bata na ninin ya go da juje gwa da isra'ila masiba wuce diga da fitina a aga da fiki gondo ko zalika jazainahu bi baghin gama la su ko ga min suratul suratul nisa'i ko fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim fa bi zulmin min alladhina hadu <clears throat> harramna alaihim zifa ya wuce wa bi min alladhina hadu harramna alaihim kulla inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum ko wa bi saddihim an sabilillahi kathira e ba zalunci ne rudi fe wa bi saddihim an sabilillahi kathira e bonna mai yahudi ja afiya da fi giza wangi zai wa ga da za ta yi basu kuba ga malaika ne jimmana la jara mai yahudi wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum su kwazi ki ga yahudi eh wale alkawali su kubayi wa in wuttum wudina yukimna dubu yubur wannan ga malaici gaga insha Allah ijo musulmi ga wani nasara imaga ilayi ne fi cure e wudi je gobe yana ci gaga dan do musulmi ga da wula je maki amma fe gona uga ba su koya ne wallahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq zai yuzhiru an din kullin walau kana mushrik kiwo وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى الذين هادوا ساقل سكاء يهود سنا حرمنا عليهم ما قصصنا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل eh ne shi ya ba so ne ci ba ka ba ne suratul anhar ne ibu la ji haramu ya wa ma zalamna su kuma ita bi na kwani walakin kanu anfusahum mu, amma ta fi da ni fice ta ta bi na kuma ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك كان قبل تلل توتي وعلى محمد صلى الله عليه وسلم للذين عملوا السوء إبادة نجاية تدجلون alatu da dewa ci no bi jahalati etira bebo eh ke misali da ne ji bidiyaji ne da cinu ko bidiyaji ya e ba gi ko bidiyaji ya e ba salati ji ne ko bidiyaji bidiyaji e ba a je na ji pata bi jahalatin bira bebo abẹ́ tó gẹ̀gẹ̀ lélé ẹlẹ́gẹ̀ gẹ̀nà rẹ̀zù lábi tí ó ba na bi muhammadu wa khairu umuri dini ma kana sunna wa sharru umuril muhdathatil badaya a cikin imam shafi'i ga ene ke ga pata ya zanu ga isana bi mu biyo amma ga ga wa masiba yana maribe wa don ga ile ba rusa da sana ko tsayore an kali zufu kiyo ga ga mutum be bai u ke baba mu aluba ne bi tuwa gogo nga ne bi huwa ne bi ma baba mu le eh zanaga no tubidi a wuci jile bija halatin bera gebo miyan feji ya lada mai lega ma je lada un to daga sharati yayi sharati ya lada ci ba baka to abun nan kace ya ba na ce ce lahi ga gan man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min ya ina wajen da nunu da ikhlas ya ta ci wade muwafaka da sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wulu ji da da yana na sallallahu alaihi wasallam ji da uci ba to ga ah, san yana da rufe ji mu mutte bagwawa e ya tuna fashin sharata na lawa fi na da ya ci sun mata bo ta tuba da na sai wore fi mina wa biya min ba da zalika su ma cewa na mujere ba to le no mutaci su ma tu ba ji wa aslahu ma na maru ta zu uye ji biya amma a gungu ga lako bobe ala dabo yana na wa ki na ala wa ge na wa dabo anga mi da tu ba jani e bayani e ga mi suna lu ge na ala dabo a bana tana mi ci la du fe du ki aku fanni dabo ya to na ga ele ga ya je na uda da webo ndo a ku da su koi inna rabbaka lalla tsoce wa min ba da zummayan wucito la gafuru rahim ká ci etí ya ce ku gánà shiga na oúnjẹ na ke kpa da wuce tsono domin ní ha wuce da ciki yau man shiga guba guba kusa ya gido shiga a yau mana ciga hannun waducu jahala ebe kibo mugayi mu'annas na ce akrabu akrabu mu'annasin mazkur mana su kuga ثم na ربك للذين عملوا jahala بجهالة thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu ki wale da bago wale muannas jahala so daga nan ngai ngai muannas wana hana nudutu manu chai wa inna rabbaka min ba'di jahala na gafurur rahim mun ciga lugwa hana na da domirin na nudutu taubatu ibona e tonatu taubatu ebe lafazi ya tanifi daga taubatu ana wuta ebe fili imaji fahimta ya masdari ya taubatu wadda daga kuko so da ci ilahun lagagan taube ko imagu lati tauba gaji ala karbar mafku kabwa ja'ala wato ga mu'annas tauba nan ga ya karbar mafkuro ga ya ala karbar mafkuro da ci a ce gagan inna rabbaka min ba'diha ay min ba'di taubati so ndo galu no mo ko jibe go kusamana ne mo to zumera kiko tura kiko no wenene no wagabe daga ko fa na jibia wa mutuza ni je juna zuma wagwa washa bo jibia ibia so ko fa so wakula ba na jahala wakula ma na tauba ba ta da mutu Allah fa bi ne bi ci ci ba ta Eh, su ku gobi cikin take ta suratul mustaqimu su ku lugu ta ba nabi muhammadu to ci lugu ta ba nabi muhammadu su ku da boye da nabi muhammadu to ci da boye da nabi muhammadu wato wani bana da tsari sallam ga gaye ce sunna wani abdu aliya bin nawazi yi yayi ka kokoro kai gifi sunna ne ka ga jube ga da mi daga sunna ya ga ce dama a tun ga za mu zo da ne ko wa iyyakum wa mudafatil umur ene ga kadanci na a man na zai ce ko ce tubini azumana da kyali ya na jeriya kashi hali hadisi na zai ga tibidi wa fatan hali ya na ita e na wata kemi wace ya gabi jaya gina ga ayani ayani a eti ta ci mi ni go ne ya na mi mi go san ya ti ta ci mi mi go kashi ni ya so ko mi go san bai ga lami puna ma ke na afa tuminu da bi babu kitab wa takfuru da so Allah tabaraka wa ta'ala ba إن إبراهيم كان أمة كانتا لله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين Allah tabaraka wa ta'ala cewa ga wakitayi in ya tanya annabi wa ciko annabi Ibrahim ita wuce da alaka bai ne bebe yi nan ga mai ezulano tufuwar soko zulano tufuwar soko ga sai ta ci wa yamma lotu ita e nasu kwaje wa foro bai yi nan ga lotu ya e tira ta gogo a ci ga na ibrahim ta ci mutuwa ya ci ga mawazo da wuce haji za yi sayayi soko kuma inna ibrahim lalla annabi ibrahim kana wafi ummatan maji ji fassara ka ka yayin yana kwabe ummati ba wani ne fassara na shi gaggana ga ga ala ummati na la imam eh annabi ibrahim wa fi to shi ci a gaba ki ba gaba ya suratul bakara wa idhtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin Fa qala inni ja'iluka lin-nasi imama ga imamu ci ba ba ku da gani bi ummati Eh, su kwa annabi ibrahim ji foro me tuba ci mun ji gawo gai manasikul hajji ba mun fassara da ci fatan mahun annabi ibrahim ce kushe da foro ci fata eh mun wo su kun kuda so mun da guji foro ne ma jina da wannan kala mu ce bas mu ce bas kwa addu'a ga su <clears throat> kwace gudu gai ni jahilu kalin nasi imama daga nan ya oji foro ga oji tuda mabana zo tubata ji da kutuna wajina bai wala ya yanzu shi ciya ba wani gizo aha so inna ibrahim kana ummatan waje al'umma mini fassara wa bina jiya ummatuna <clears throat> idan fassara na tiya daga baya <clears throat> abdullahi masud wani <clears throat> imam maliki mun gala bayanin ci bayan ga balagani anna abdullahi bin masud radiyallahu anhu qala yarhamullahu mu'adhan kana ummatan qanita dan abdullahi bin mas'ud fe ga fondo cinga su ku jiye ya mu'az bin jabal e ibn mu'az ummatan qanita waje al'umma ma'ana waje zai shi qanita na ji wa mutu foro sokona fakila lau lokacin abdullahi masu ga gandun a fiye dunga ga ya ba abdurrahman ya ba abdurrahman kuma yayin abdullahi masu da wani a kila wace bai muhazin da jabal gawon kana wa matan kada jayin ma zakara allah azza wa jalla da hada ibrahim alayhi salam ga yajin yaji annabi ibrahim fa qala abdullah baba abdullahi masu ga innal ummata ene bada al'umma yana alladhi yu'allimu an-nasa al-khair zane la karatu ala khair wuzajinin bai umma ru annabi ibrahim ya zuwa ne la karatu ya bayani ya al-khair zuwa addini wuzajinin so jaja galace galo in ga umma wa innal qanita ba fasara abdul masud wa innal qanita huwa al-muti zana mai alkali tuna ruga idane da mutu foro su kuma sai ti ta tuya e go ti ta tuya kuya we go mu to ke be e go ne ga ka ka zan mu gun da dini e go go ka bo so ko da dini ba ne mu da dini ba mu la da mu ne gun gun da bo ah anabi ibrahim ja ci tuwa mutiwu yo zane mutiwu ne je gwawa na ga gungun jino wejo so inna ibrahim kana ummatan lalla annabi ibrahim wa fi ummatan zane la karatu da yayi ruza jinan kana ummatan wa fi imam izo shi ci qanitan na mitufu ne su kuna hanifan umma fa ke wa duba wa lam yakun min al mushrikin kuma fa da mun ta ci zane fa nan fa ko ba ci na ba ah ibati ole aya ni wallahi tudan e question da cire su kwaje annabi ibrahim nan ya ji wangi ummu yo kane yo hanifu yo ya ji kuta to ya ibanu no ya ji kuta da kenan na na kyugo shakiran li an'umi اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكرا لأنعمه annabi ibrahim ya zuwa na fe wani daji ya soko wani kamana gya ni mana kando da na wata feje ba su ko shakira ne al'umme da da wiki na da ainihi ijtaba na oye tuna ji ne

faci wa dawo ila siratin mustaki ma nabi ibrahim ruba da kai boro kyuji biyo wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin hmm, a cikin wa atainahu fid duniya hasana itare wa yiwi yo lo wa to fi ba do agaro bana na fi duniya hasana ko fil akhirati hasana hasana wuce ne ba na sokore ga ajin annabi ibrahim shi ba su irin ci ga mai cewa da daga sokoji wayo so ke hasana wuce wa ta lahu fi duniya hasana mun ji bayani ku ba bayani mafari a bene kwabi hasana na mugayi athanawul hasan wa dhikrul jamil yato wangi adda zane ga ga annabi ibrahim ya gajeje na e- ai tuwe be tu da da matiye ya ti wangi ya wuti yo e kyanu ibrahim mishan yo e kyanu ibrahim yi tsoro na musulmi ji ne kyanu bi adda zai ga ga annabi ibrahim zane fe za di duniya wakati annabawan da ci ne ke misali annabi isa na yahudi yake da dabi kacin annabi goro zai ya tula annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudi je da biya bishan je da biya amma annabi ibrahim su ko wade wato al sanawul hasan wa dhikrul jami ta da nuna tube tuwangi namu su kwa yaji min qur'ani suratul suratul ali imran na ga ma kana ibrahimu yahudiyan wala yan walakin kana hanifan muslima yahudi za ku ce ko a gane ga annabi ibrahim ya ba hutu mu ba na yi ba annabi ibrahim tu ba tana a gawo ga annabi ibrahim da ya kunni da ya annabi ibrahim ji yahudiya wala nasrani mishan yo tuma ko bi ta ku bi ce ko annabi annabi ibrahim ji mishan ya walakin kana hanifa muslima amma ezini na fake la fasu ko ba ji gwana umma fasu ta foro so ko muslimi yo so bẹ̀yẹ na da muhammadu ga ibrahim adam so yetu na maji gan ga so kai eh, gani be hasana wa atayna wa fi dunya hasana amma fasara ba ci da bana maji ke yana a ga ne pa be hasana na ngai azuriyatu tayyiba su ku ya zuriya wangi da mini alkhairi ne ya na so ku ji na ku je ma bana lokacin nan ba bu yuji bona bu ya jojo ki za ga ba no wa mu na eh falamma tazalahu huma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya lokacin mun ya jojo wannan su ko ga tura ganin da zuriya wangiji tura da nabi ishaqa yi tura da nabi yaqub eh wale daga annabi isaka yegi in ba kuwa annabi ibrahim annabi yakubu mai yagi na annabi isaka mana so wale daga min ya juzo zuma annabi isaka annabi ismail eh so fata egiji su kula su kwala shi annabawa shi da ladani ne hassana na su kuje annabi ibrahim duniya واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين lalle wa magaje fa kiyama be annabi ibrahim ga fe da mini za kirkizo na wato fe ba ga wa alhikna bis salihin ke ji ta waya ta ya wa alhikna bis salihin wa alhikna bis salihin ko ba ta wanda mina addu'a na ta annabi yusuf bana eh wa alhikni bis salihin su kwa mina da ku ta ci za kirkizi zai kwabe a salihu na wuce ida bayani ga nan mina hadisi muttafaqu kwale hadisi na buhari da muslim ko bayna hadisi ya a tubi mana na sai sai buhari da muslim na abu dawud eh, abu hurairah ko bayna uga annabi sallallahu alaihi wasallam ga qala allah ta'ala adattu li ibadi as-salihin su ko ga wuji tattali ya wuji wuji za kirkiri. a wani ko li ibadi as-salihin muke tattalin ya wuji kirkini shi ma la ainu ra'at wala udhnu sami'at wala khatar ala qalbi bashar fakrahu in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun so wuji guruji annabaji dawono tuce su kullu dawono eh mata da mina salihuna ta cabu ga annabi ibrahim na kifa kiyaman su kuma ji ta taliya ne mai aljanna ne ya yana taba lelana tuba mala taba walana kai ya bawo taba su sala taba cin da ku giza wangi wala adana taba bayu lena na wuce ya gaba annabi ya gaga nana mu ga su kuna nasu su kursi yin nan e ga goyo na annabi ya goye sa ga soko gana lafazin ya annabi ma'ana mai ya soko anabi caga gumin wato e gana masu ko da dame e ke tabbatar wai ke na waje tabbata be e bayan su ko da da mun qur'ani wono fala ta'lamu nafsun ma ukfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malu eh rayu da kike na su ko ji shiri wuci soyu nyan qurrati ayun ne ne ya kalle wa mafiuna da su ko ji tatlifi aljanna na, e garbamu yajzaan bima kanu ya'malu goyi na zagunji a hafi a da tuni da wani su kwai da ta cabu ina su kuje a yanar da ibrahim na razuwa kyau da biyu suna auhaina ilayka an tabi millata ibrahim hanifa وما كان من المشركين الله تبارك وتعالى ثم كان غنتي اوحينا اليك ife ji wayi wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wayi kici a wai ga wanda alitta da millata ibrahim hanifa anabi amitu ya dini ya nabi ibrahim hanifan addini na wa fake yi wa dubana na daga goma mutum shi su kuja annabi ibrahim ngai na ma su kuja annabi muhammad foro gan wula mu to addini annabi ibrahim ne mu ya yi wallabe na amanu amanu <clears throat> wasjudu ayan <clears throat> hajji bano ga ga millata abikum ibrahim wa sammakum almuslimuna min qabl sammakum almuslimina min qabl wa fi ada ada liyakuna rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada ala nas ya ayyuhal ladhina amanu amanu rkabu wasjudu rabbakum wa fa'alu alkhayra la'allakum tuflihun ko ya yi irkawu ruku wasjudu ezu sujada wa abudu rabbakum eji ibada to ce wa fa'alu alkhaira yemi lo tubulu na lakum tufulu ne be de gele de lakum wa jahidu fillahi haqqa jihadi yemi ji jihadi ce da addinin musulunci na gaskiya yi jihadi ji eh wajtabakum su kuga ya e tuna tsaye na wa ma ja'ala alaikum fid min haraj ko su kuma la damuwa ya da mina addini ba ina yi ba bayan su kun yi addini ba ya millata abikum ibrahim addini da wani yin takuya da ibrahim so su kwa ga ba ba gungan to addinin takuya da ibrahim mu ga ga da suratul ajwa ga yi to ne ya ba ni muhammadu na ila mi a addinin takuya da ibrahim wani fadalo wuce ga addini na annabi ibrahim mai jina wakil kirkir da annabi isa wakil kirkir da annabi musa a addini ni gayo addini tauhidi gayo amma su kwanna na je tsanu ce annabi ibrahim ba ba ga mai jima ti fahimta ga mai ci aga na ne wuwa da wannan gaga wato wayeji ittibawul afdal lil mafdun wayeji zalal da darja ganin ba zalal da darja nan zane je daraja gana lami tu zane je daraja gana daraja annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce daraja da kai annabi ibrahim amma to su su kai guda annabi ga annabi to annabi ibrahim ta ji ne ku in nan mu wala to annabi ibrahim mu musa daraja annabi ke bayan nan da daraju dole ne guci eh en gbi ti fayinta kan do na ga da wani aga wai baba wace bela alayyar da ce da da ya gi ya gi wani amitu emina wala tu da na nke don da mini garza na su kwaje a wani ba ma ke shi ko sha wai da eh? na gama ji mai juja da ya ce ga a sa ina na ga ga ga wali mo muji ga dole dole zanaga ga ga yi mo pata na ga ga ji ne mo ba ki adi aji adi imamatul mafdul alal fadil a gaza na jari na garar nan amma ne ne bayan na daraja yin limanci lakwana igala yiwu emi ya zannan to mutoto muto giya mun je kuza da ba to ya ike na ha na ne fahimci bayan tambaci da yadda labe ya tiyo ṣe usman fodo rahimahullah na ṣe usman fodo jajiri na za a lito ṣe abdullahi gondu mushi gondo ṣe muhammad bello udan sokoto bàbá wọn yà jajiri ya ni ẹgbàgbọ́ ọ̀sùn náà àgbẹ̀tọ̀ alẹ́ ṣe muhammad bello alẹ́ olóògbé olóògbé a ta tawo daga egi bayan shewa abdullahi gwandu wa ce muhammad bello shewa abdullahi gwandu daji wo ya shewa muhammad bello e bayi ni non ga shewa muhammad bello la zufo amma a gani na ele na fa e ba tu zai ta shugabancin na la shewa abdullahi gwandu bata kin ga fi e bona zuwo na wewa ga ajin wato wai togwa goro a da goro Eh, mufailin dondo ga malaka na shi usmanu fodo dabo da rayuwa lokacin da ci da dabo da ugan musulunci ga yajin wala funin da yana wajina kuma gashi yayi fe pafu da maka wati shi ko kano da ngara tu kano na maka wa lore ngara tu kano na kaci jiga ba we mo shi shi bai ji wayi bu mus to kari dinar musulunci ga Allah bi cikin kirin wana achuta akana a kurji da da boyeje uci kalita fi diyawu hukami ya kanu uci joga da tuye jube so yanzu wona kebe no wena a jiyan duwa kin na so a ya suna shawa abla shawa usman na gudu ya ce ali ya gaza ta mulkin na la shawa abla gondu fata da zawo mana ma yi babin fata yanzu da goro yanzu da goro ga gado a ci an lashe muhammadu bello a da mai lashe muhammadu bello a ga layar burki fata su labari na da shawar la gwamna ne ga yin biyu usman da fobi a ta yaje ne amma mulkin nan laya a biyu shawar la gwamna e fe na ki mai bi sokoto gocin ayabinti ayabutu ma ke gada kuma lau a yi ne ga wuka zo cikin ba gada fitina ranar don mutu da zane na mutuna amma wajen ta shi zu amma hukunci ba ni gaga muhammad gwamnu shi zo sai mu abla gwamnu feshe ba da gwamnu ko da kalin littafi yi su da fahimta ya gaya ji zanen egwu musulun a to shugabanci ya sokoto ya alifan ilafan su usmanin fadi wa da shi gure wa da shi na gaggaga ya layo muhammadu bello ya laya da na gajje gane ya laya mutum muhammadu bello fai ka littafi littafi ta ya ganga mai da zube imamatul maftuli alal fadili dogo ganiga amma su ku tamcira da yanu ya ne so daga na mara kirki ya fly gondulo na su matiya da haki don ba baya jiya yayi gejju do rutto wa gejju no ciwo no abu shi mahalli eh so ku yayi ba kirki eh ne ne umma ke shi abla go du ne tari na dafa fa fo no go uje tita ciwo waza uje ciwo tita ciwo waza so go waza nga mala uji ba nga jiji ba kanga ga dole dole sala a mu ade na kanai ku hannu mu tsaka na mu amma wata cici su kone mu daga ne lamurkin na wuya na zane la na mu ya kwau jabulu ne so mai zai da ji gaga imamatul maftul al fadil kin su kullu biya abu daga ga annabi muhammad darajawa ce annabi ibrahim amma mi gola no to annabi ibrahim mu ci ne yo ba ci ne yo fonda ci su kwa ne to fo to ma shuti mutu lókè wọn ọgá àjíjìnà wàdá ń pèjì rẹ̀ wọ́n gbẹ̀mọ̀ mú kàtó láti wàdá ń pèjì wọ́n gbẹ̀yà jí wọn ló bá wá mú sápásápá ẹ̀dọ̀ wáyé kú nímọ̀ tí níwò ọmọ báyìí máa lè gbé ìdè gínà dandan wọn bá dé sókè rẹ̀ tí ó gbọ́dọ̀ kàtí wà gí àwọn ẹ̀dùn lè gbà kàtí á ti dé nínú tí wọ́n bá tà yín sòkó kókó bá tà yín sòkó gbà wọn bá tà yín sòkó sókè ìdájì àwọn sókè ìjọba wa sukwe jongawa da ika ga abu ta da kuma yiwuwa rafi gini yiwuwa yanayi fi su kufa gini سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته